mun haɗu a wannan makaranta ta School of Nursing da ke nan Madobi chapter a cikin garin Kano domin gabatar da wannan topic da Amir ya gabatar mai taken aikin jinya a mahanga ta addinin musulunci. To kafin mu shiga zan gaya muku wasu abubuwa guda uku kowa ya rike su ya tafiya da su a cikin rayuwarsa ta ba ma iya ta kawai wannan fannin da kuke karantawa ba ta rayuwar gaba ɗaya abin shi ne duk abin da kake yi ka so abin da kake yi ka inganta abin da kake yi ka nemi aljanna da abin da kake yi kuma mai ta ji shi ne to na farko wannan aikin da ko zuwan ku makaranta ku karanta wannan fanni na jinya shin kowa shi yake son ya yi wannan zaɓin kansa ne da sha'awarsa da kuma ya ba da gudunmawa ta wannan fanni ko ko iyayensa ne suka tilasta masa ko ko larura ce ko dole ce ko rashin yanayi ne ko kuma akwai abin da ka nema baka samu ba ya zama wannan din shi ya zama ba yadda za ka shi kawai ka samu tambaya kowa shi ya zaɓi wannan fanni saboda mahimmancinsa da irin gudunmawar da za ka bayar a ciki da buƙatar da al'umma take yi zuwa ga wannan fanni haka ne to ji abin da ba ka so wani ne tilasta ka ka yi duk abin da ba kai ka zaɓa ka yi da kanka ba da abin da kake ganin dole ce ta sa kake ko larura ce ko rashin aikin yi ne ko rashin samun wani abu ne ko maleji kake bari ne maleji dai da wannan ko ya zame min ba yadda zan yi to na farko tun da ba ka son abin ba za ka tsaya ka yi shi yadda ya kamata ba sannan na biyu bayan ka so abin da kake yi ka yadda abin nan son ranka ne son zuciyarka ne kuma gamsuwa kai kuma yarda kai kuma sanin mahimmancin abin kai yasa kake yi to dole za ka tsaya kuma ka yi abu na biyu shine ka inganta shi a tsaya a yi karatu sosai saboda mu'amala da mara lafiya mu'amala ce da take da hatsarin gaske idan baka inganta abin ba ta bangare guda uku zurfafa iliminka a fannin da kake yi ka tsaya ka gane karatun da ake maka sosai ka fahimta sosai sannan na biyu ka shigar da halayenka masu kyau a cikin aikin nan domin hali ma ya fi tasiri wajen mu'amala da da mara lafiya da ka sa hali mai kyau ka inganta abin sannan fa za ka iya samun aljanna ko ka shiga wuta ta hanyar aikinka za ka iya shiga aljanna da aikinka kuma za ka iya shiga wuta da aikinka da ka nemi me ka nemi aljanna da wannan aikin da kake yi ta hanyar neman albarka da godiyar jama'a da ke yarinya Allah saka miki kai yaro Allah saka ma da alheri kai amma fa na gode Allah ya ma albarka Allah ji kan iyayenka irin yadda kai mu'amala da feshin gwargwado yadda zai maka irin waɗannan addu'o'i to kun ga kuma kana buƙatar wannan addu'o'i domin gina rayuwarka ta gaba amma in ka zama halayenka ba su da kyau to wani ma Allah isa zai ma wani kuma tur zai yi da kai wani zai Allah wadanka kamar yadda da yawa za mu ga wasu jami'an lafiya da suke aiki a asibitoci wasu ana yaba musu ana musu addu'a ana sa musu albarka wasu kuma za ka ji ana tir da su saboda yadda suke yi wa mutane mu'amala mara kyau da rashin nuna halaye masu kyau da ɗabi'o'i masu kyau da tausayi da lallashi da jan hankali musamman a ɗakin haihuwa da wasu gurare mace za ta zo tana ihu kuma ta tana dariya ko mara lafiya yana cikin damuwa sosai kai ko babu alamar damuwa tare da kai to kinga wannan shine dalilin da yasa na gabatar muku da abuwa guda uku don na san su ne za ka yi ta kallo lokacin da kake aiki ka so aikin da kake yi ka inganta aikin da kake kuma ka nemi shiga aljanna da shi domin Allah ta'ala ya shigar da mutane aljanna da yawa ta cikin ayyukansu annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu labarin wani mutum da yake ba mutane bashi sai ran nan ya ce a je a bincika duk wanda ba shi da halin biya ya yafe masa domin shi ma ko Allah zai yafe masa sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku ku rubuta shi cikin waɗanda na yafe musu sannan annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana wata mata a cikin banu isra'ila wanda ma lalatacciyar mace ce lalata take yi rayuwarta amma ta yi aikin tausayi da ta zo tana buƙatar ruwa ba ta samu ba ta ga wata rijiya babu guga ta shiga cikin rijiyar ta ɗebo ruwa ta sha za ta tafi sai ta hango kare ta hango kare yana yin haushi yana buƙatar taimakon ruwa sai tausayi ya kama ta ta koma cikin rijiyar ta ɗebo ruwan ta bawa karen sai Allah fa kara laha fa gafara laha sai Allah ya ce na gode miki kuma na yi miki gafara nan ba karen aka duba ba kare fa tausayin da ke cikin zuciyar matan Allah ya duba in har za ta ga cewa kare yana jin kishirwa kuma tausayi ya kama ta na cewa ya kamata a taimaki karen nan a ba shi ruwa ya sha wannan tausayin Allah ya duba wacce za ta ba wa kare ruwa ya sha kuna ga za ta wulakanta ɗan adam ɗan adam ba to wannan tausayin Allah ya duba a ranta sai ya ce ya gafarta mata duk zunubin da ta aikata kuma sannan ya mata alkawarin shiga aljanna sannan wata mata kuma ta nuna rashin tausayi akan mage ta kama mage ta daure ta ta ki ta tafi ta ba ci ba sha ba ta sake ta ta tafi nema ba kuma ba ta ci da ba ta sha da ita ba sakamakon haka har wannan mage ta mutu da yunwa da kishirwa rashin tausayin da ta nuna ya sa Allah ta'ala ya sa ta a wuta saboda ba ta da imani yanzu don Allah kuna ga mutumin da zai yi wa mage rashin imani a saka shi a wuta ina ga wanda ya nuna rashin imani a kan mutum kun ga ne min babu aula kamar yadda waccan ta tausaya wa kare sakamakon tausayinta ga kare Allah ya sa ta aljanna wannan kuma ta azabtar da mage har ta mutu da yunwa sakamakon rashin imaninta ga mage Allah ta'ala ya sa ta auta wani mutum kuma yana tafiya sai ya ga wani abu akan hanya da mutane suke cin karo da shi suna faduwa suna tuntube suna faduwa sai ce kai wannan gurin ka daɗe kana zaluntar mutane suna tuntube suna faduwa suna jin rauni ni ko yau sai na cire ka ya cire wannan abun sai annabi alaihi salatu wasallam ce ra'aytu rajula fil jannati yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala zahri tariq kanat tu'zin nas annabi alayhi salatu wassalam yace na ga mutumin a gidan aljanna yana shawagi yana shiga ko ina aljanna ba a masa iyaka ba saboda ya ga wata bishiya ta fito akan hanya mutane suna tuntube da ita suna faduwa ya tsaya ya cire ta me yasa Allah ya bashi aljanna ku duba karanta aikin kuma ku duba girman aljanna Allah ya duba zuciyar mutum na mai tausayi ne shi fa ba shi ya ji tuntuɓan ba a'a tausaya wa jama'a ya cewa idan na bar bishiyan nan jama'a za su ci gaba da cin karo da ita suna faduwa don haka bari in cire ta ya cire ta Allah ta'ala ya sa shi aljanna saboda arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah yana jin tausayinsu ku ji tausayin na ƙasa da ku sai Allah ta'ala na sama da ku ya ji tausayinku man la yarham la yurham wanda bai da tausayi bai da jin kai shi ma ba za a ji tausayinsa ba ba za a ji kansa ba sana'ar harka jinya wacce da larabci ake kiranta fannin tamrid ko fannin taulid wato fannin jinya da kula da mara lafiya wannan sana'a ko wannan aiki ya fara tun shigowa ɗan adam duniya domin kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa tadawau ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wa da'a lahu dawa'an illa da'an wahida yace ya ku mutane inji annabi alaihi salatu wasallam ku nemi magani babu wata cuta da Allah ta'ala ya halitta sai da ya samar mata da magani sai ce arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu sai dai akwai wani ya sani wani kuma bai sani ba kuma ya ce duk wanda ya shiga harkar lafiya ko harkar ba da magani ko jinya ba tare da ya ƙware ba idan aka samu mutum ya mutu sakamakon sakacinsa sai ya biya diya ta miliyan ɗari da miliyan goma sha hudu ko ya biya raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko kuɗin najeriya miliyan ɗari da miliyan goma sha hudu sakamakon sakaci da kai an ce a bashi magani da safe a bashi da yamma sai ka tsallake yamma kuma aka zo aka ce tsallake yamma ne ya jawo sakamakon mutuwarsa to sai a je a kawo miliyan ɗari da goma sha kuma ya azumi sittin saboda rashin ƙwarewa da rashin kulawa zai iya sa kai sakaci ko ka ba mutum abin da ba shi ya kamata a bashi ba ko ka shi abin da ba shi yake bukata ba ko ka ki bashi abin da yake bukata ko wani abu ya toshe masa hanci ko ya toshe masa numfashi kai kana can kana an ce ka kula da mara lafiya kana can ka kana chatin hello my love kina tura hot ana tura miki hot ga mara lafiya abu ya faɗo masa kan hanci biki juya kin kalla ba yana ta shakar ko kuma oxygen din ta zare an ce ke ki kula da oxygen din sai ta zare ke kuma kina can kina chatin ko kin yi tafiya ki har ya samu ya jigata ko kuma yana buƙatar numfashi sai wani abu ya toshe masa hanci biki gani ba kina can kina harkokinki har wa sakamakon haka ya mutu duk waɗannan zai iya faruwa cin aiki ko kuma a ce a bashi magani sai a je a bashi ba wanda aka ce a bashi ba ko ga wanda aka can a bashi sai a tsallake lokutan da suke da muhimmanci waɗanda za su iya jawo hatsari ga rayuwarsa ba a bashi ba ko kuma a yi masa mummunan mu'amala yanzu ko da mai duba mara lafiya a musulunci ca aka yi in ka je dubiya kada ka faɗi kalmomin da za su tsorata mara lafiya misali ka zo duba mutum sai ka ce Allah sarki sannu kaji Allah ya sawake kaga malam shehu ma da irin wannan ciwon ya mutu hajiya kandama wallahi irin wannan ciwon ya kashe ta ka kashe shi kawai baka sa masa fata ba ka ce duk an mutu da irin wannan ciwon shi ma sai ya ji cewa kawai mutuwa zai to ma akwai alamar dan karfin jikin da zai samu da dan karfin gwiwa da zai samu so ake ka zo ka ce a jiki da sauki a alhamdulillah ai da alama a wannan ai kama warke ai kawai ragewa kawai a sallame ka kawai to haka kai ma da kake masa jinya kai ma haka zaka dinga cewa sannu ya jiki to masha Allah to ba masha insha Allah ai da alamar sauki ce na ina samun sauki ko ce kwarai da gaske ko da mutuwa ko zai yi ce kwarai da gaske kwanan nan nayi wata lacca Aminu Karshen Hospital ga masu kula da intensive care unit masu ganin mutum na ƙarshe kafin ya mutu daga su sai mala'ikan mutuwa ni kai na da aka gayyata lacca sai da suka tsorata ni dinga ganin su kamar wasu mala'ikun mutuwa suna ta faɗan yadda rai yake fita da yadda suke mu'amala da mutum a rayuwarsa ta ƙarshe da yadda ake cire rai da irin yanayin cire ran da sauran abubuwa masu ban tsoro to to kun ga duk wanda zai shiga wannan harka sai ya shirya dole ya zama yana da ilimi yana da basira yana da tausayi yana kuma da iya mu'amala da mutane da girmama mutane da sanin haƙoƙinsu da rashin bambanta su ko a addininsu ko a launinsu ko a ƙabilarsu kai yanzu da kake aikin jinya ba ruwanka da aƙidar da wani yake da ita mutuƙar ya zo gabanka ba ruwanka da addinin da yake da shi ba ruwanka da yarensa ba ruwanka da jam'iyyarsa kawai fashion fashion ne kawai ka tsaya kai masa aiki sosai tsakaninka da Allah aka ce wannan dama ya kamata a ƙarasa shi wanda ya kamata a bashi ya sha wahala ko ko ko ka danna masa ciwo ya ihu ka ce yawwa ka ce yawwa ko ka masa allura ta rashin tausayi to duk waɗannan abubuwan saboda ka huce fushi to Allah bai yadda ba Allah bai yadda ka saka addininka a wajen mu'amala da fashion ba sai dai ka saka addininka wajen kai ka nuna masa kai mutumin arziki ne amma kakka nuna masa bambancin addini ko bambancin ƙabila ko bambancin yare ko bambancin jinsi ko bambancin wato siyasa ko wani bambanci da komai kankantarsa kaka nuna masa a matsayinsa na wanda aka baka ikon ko aka baka haƙƙin kula da shi wannan musulunci ya hana to tun da harkar magani ta fara tun daga shigowa harkar ɗan adam duniya aka fara rashin lafiya kuma aka fara neman magani kuma aka fara jinya kun ga ashe tsohuwar sana'a ce yadda aka fara cin abinci da noma da kiwo haka fara harka kula da lafiya domin inda dan adam zai ci zai sha kuma zai rashin lafiya Kura ka waɗannan abin guda uku sun taho tare. Yaushe dan adam ya fara noma, yaushe ya fara kiwo, yaushe ya fara rashin lafiya, yaushe ya fara neman magani, yaushe aka fara jinyarsa. Sai ka ce tun tun tun tuni. kenan ka huta. Ba date, ba rana, ba lokaci, tun tun tuni. Tun shigo dan adam duniya yake rashin lafiya yake mutuwa. yake jin yunwa yake cin abinci shi yasa da Allah zai sauke annabi Adam a duniya me ce masa game da aljanna inna laka alla taju'a fiha wa la tara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha saboda a duniya waɗannan abubuwan guda hudu suna faruwa amma babu su aljanna Allah taju'a fiha a cikin aljanna ba yunwa amma a duniya akwai to tunda akwai yunwa a duniya me ya kamata a yi maganin yunwa abinci abinci sai an yi me ta hanyar kiwo ko ta hanyar noma wala ta'ara sannan baka tsaraici me maganin tsaraici sa tufafi to kun ga tufafi kuma noma ne shi ma sai an noma audigar an kada an saka an yi abin za a daura ko abinda za a sa wa annaka la tazma'u fiha sannan baka jin kishirwa me maganin kishirwa ruwa to kun ga dole sai an nemo ruwa an inganta ruwa an ba da ruwa an kuma sarrafa ruwa an kuma tura mutane ruwa mai inganci wanda za su sha su yi mu'amala su ta yau da gobe wala tadha sannan baka shan hantsi baka shan zafin rana me maganin zafin rana inuwa inuwa a ƙarƙashin me ake yinta ta gida ko bishiya ko rumfa kaga kana buƙatar ka gina gida ka gina rumfa domin ka samu kariya daga zafin rana kuma ka samu inuwa ka samu hutu kaga matsalar gini ta shigo kenan da matsalar abinci da ruwan sha da sutura da kuma gida muhalli waɗannan abubuwan duka waɗannan aya ta nuna mana dalilin fito annabi adam daga aljanna ya sauka a duniya to dole sai ya tashi ya nemi waɗannan abubuwan saboda haka sai zama an fara noma an fara kiwo an fara neman magani an fara jinya an fara gini har kuma ɗan adam kullum basirarsa tana ƙaruwa sai fannin kowanne ya zama ya ware kansa ake ganin wannan fannin yana da mahimmanci ya kamata a sama masa littattafai a sama masa ƙwararru a yi rubuce-rubuce saboda haka sai kawai ƙasashe kowace ƙasa sai ta ɗauka shi yasa duk duniya duk inda ka shiga a duniya sai ka tarar da masu aikin jinya da kowane irin suna ku aka kira su saboda babu ƙasar da ba a rashin lafiya in ku ana rashin lafiya to dole sai a shi yasa ma za ku ga hukunce-hukuncen shari'a musulunci take shafar masu aikin jinya hatta zuwa sallar juma'a mutum ne gashi yana cikin halin yi. kuma aka ce kai ka kula da shi duk minti daya ko duk awa daya ka bashi kaza aka kira sallar juma'a aka ce an dauke maka juma'ar saboda ka ci gaba da shi cikin mutum goma sha biyu da ba sa zuwa sallar juma'a saboda larura akwai marid akwai mumarrid marid mara lafiya mumarrid kuma mai kula da shi so idan ya zama cewa in ka tafi masallaci kafin ka dawo ya shaƙe to sai aka ce kai ma an ɗauke maka sallar juma kamar da aka ɗauke masa saboda ka me ka tsaya ka kula da shi kuma ko da sallah za ka tafi in dai mara lafiyanka yana buƙatar kula ta gaggawa to sai dai a dinga canjin aiki wani ya tsaya wani ya je sallah wani ya dawo wani ka ku tafi sallah gaba ɗaya ko marasa lafiya in kuka tafi sallah gaba ɗaya kuka bar su ta iya yi wa wani rashin lafiyansa a daidai lokacin da ba kwanan ɗin abu zai iya rikicewa mun san kuma dole sai ana duba wata ruwa zai iya karkacewa ya dinga shiga wani guri ko kuma na'urar da aka sa masa ta zame ko ya motsi ta cire ko wani abu ya faru wanda dama amfanin ku ku tsaya ku tabbatar cewa ya sha magani a kan lokaci an allura aka ce a masa an masa in canji ya kamata a masa in duba shi ya kamata in gyara masa kwanciya za a yi in kaza za a yi ya zama kuna kusa to motsinku da barinku gurin zai iya haifar da matsala wanda zai iya kawo salwantar rai ko kuma ƙara caɓewar jiki da ƙaruwar rashin lafiya saboda haka sai ya zama malamai sun saka wannan a ciki sannan za mu ga a cikin ƙa'idodi na addinin musulunci da ya shimfiɗa babban manufa ta addinin musulunci shine ya tsare wa ɗan adam abu biyar duk wata doka da kuka ga Allah ya sa a cikin alkur'ani ko a hadisi ko ka santa ko baka santa ba in dai ka san abu biyar din nan zaka ga tana taimakawa wajen kare ɗaya daga cikin abubuwan nan ne guda biyar na farko hibzuddin a tsare mutum addininsa da haka duk inda ka ji ana bayani akan aƙida ibada sallah azumi zakka haji duk hibzuddin ne babukan nan gabaki ɗaya su alwala su tsarki su ruwa mai tsarki duk ka sa su a cikin babin hibzuddin saboda addini zai maka rana a duniya zai maka rana a lahira in ba ka da shi to ba ka da qualification na ka shiga aljanna to shi yasa dole a tsaya a yi addini ana buƙatar sa a duniya a rayu da shi kuma ana buƙatar a mutu da shi kuma ana buƙatar a tashi da shi domin da shi Allah zai yi hisabi duk waɗannan ayyukan da muke yin an mun mutu sun daina aiki kawai abin da za a tambaye kamar rabu ko man nabi ko ma dinuka to in baka da waɗannan to da ka shiga uku ka ƙara uku ma ka ƙara wata uku ma Allah ya tsare mu na biyu hibzun nafs kiyaye rai kariya ga rayuka kada rai isalwanta kada rayuwar mutum ta salwanta daga cikin manufofin addinin musulunci baya san asali wantar da rai in dai ba shari'a ba ce da kanta ta yi wa mutum hukunci na aje a kashe shi ta hanyar shari'a saboda ya kashe a kashe shi ko ya yi abin da za a kashe shi in ba wannan ba babu wani mutum da aka ba shi famishin kawai je ya kashe wani babu shi bisa Allah ce wala taqatulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq wala taqatulu auladakum والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما so dukkan manufofin addinin musulunci bayan tsara addini shine tsare rayuka to duk wasu dokokin ka duba ga suna koma ne zuwa ga tsare rayuwa da rayuka to a ƙarƙashin wannan ne zaka ga hatta ibada da muke yi ta musulunci rukunan nan guda biyar zaka ga wasu in baka da lafiya sai ka ga an ɗaga maka kafa sallah mu fara da sallah shi tauhidi dama a zuciya yake da haka ba za a ce ba za a ce komai a kansa ba tunda ba ne mai nauyi da zai dame ka ba to amma ita sallah ai akwai salatul marid akwai salatul musafir akwai salatul khawf cikin salatul marid din nan ka ɗauko cikin littafin a halari ai ya ce sallah ana yin ta a hali nawa a hali bakwai ka tsaya tsaye cakka yi ta in lafiyar kalau ba tare da kajin gina da komai ba to ya nuna lafiyar kalau idan ba za ka iya a tsaye ba sai ka jingina to ka tashi daga matakin farko ka da mataki biyu lafiya ka za ta iya sa ka sallah a tsaye amma sai ka dan dogara ko ka jingina ko ka rike wani abu to shine mataki na biyu mataki na uku rashin lafiyar ka ta kai ba za ma ka iya a tsaye ba ko ka jingina jiri zai ka da kai to sai ka zauna kai sallah a zaune yanzu da can a sallah mun karanta cewa wal qiyamu laha rukunun ko amma yanzu rukunin ya faɗi saboda me saboda wanda zai rukunin ba shi da lafiya rukunin ya faɗi saboda kai lafiyar ka Allah ya sauƙaƙa maka rukunin ya faɗi sai kai a zaune amma da lafiyar ka lau kai sallah a zaune ba ta ba amma tun da ciwo ya sa ba za ka iya a tsaye ba sawawun tsayen nan a tsaye ne ko ka tsaye ka jingina to sai ka zauna kai sallah a zaune to ita ma a zaunen in ta gagara sai ka ɗan jingina haka kana sallah a jingine sai hakan ma ya kai ba zai yiwu ba sai dai a kwance to sai aka ce anan kuma akwai salasul halat za ka iya sallah a kwance rigingina haka kamar yadda ake sa mutum a cikin kabari fuska kana kallon gabas kanka yana kudu ka tana arewa bayan ka yana kallon yamma sai ya zama kuma rashin ka ba haka zaka iya sallan ba sai ka dawo bangaren hagu kanka yana are yana arewa kafaka tana kudu ka tana kallon gabas sannan bayan ka yana kallon yamma ko ko ba ka iya haka ba sai dakai kai rigingine kafafunka suna kallon gabas kanka yana kallon sama hannayenka kuma suna hagu da dama haka za ka iya sallah to ya mutum zai sallah a wannan yanayin kun ga ba ruku'u ya faɗi sujjada ta faɗi ɗagowa daga sujjada ta faɗi yanzu sujjada ta koma cikin zuciyarka Dan kanka da za ka yi hakan nan daga zaune Allahu akbar wai hakan shine ruku in kai haka kuma shine sujjada yanzu kaga sujjada bata samu cikakkiya ba ruku'un bai samu cikakke ba amma me yasa Allah ya maka sauki saboda baka da lafiya kun ga hatta addinin da muke yi yayi la'akari cewa wasu ba su da lafiya don haka sai ya shigo da sallar marid da alwalan marid mutumin da likita ya ce ko jami'in lafiya ya ce masa kakka taɓa ruwa ka baya san a taɓa ruwa to shikenan yanzu alwala ta faɗi sai ka koma me sai ka koma a cikin iziya baya mana magana akan shafa akan karan ɗori ko kuma bandeji ba cewa idan ka ko hannunka aka yi maka aiki aka rufe da bandeji ko aka yi ma filasta to mun ka zo alwala sai dai kai haka kawai da ruwa sai ka shafa a kai shi kenan yanzu wanke hannun da za ka ya faɗi shafa wannan ita ce a bakacin wankewar saboda me saboda baka da lafiya Allah ya tausaya maka hatta a cikin addini ya sauƙaƙa maka saboda baka da lafiya to haka nan aka tashi kuma aka ce lafiyar kalau amma kuma an gaya maka in ka zuba ruwa a jikinka zaka kamu da rashin lafiya Shi shine hudusu maradin au ziyadatuhu au ta'akhuru bur'ihi wanda suka karanta iziya ko risala za su ga suna cewa an ɗauke maka amfani da ruwa idan ka san amfani da ruwan zai haifar maka da ciwo yanzu lafiyar kalau amma da ka taɓa ruwa sai kawai ka kama zazzaɓi ko ka kama mura to yanzu an sauke maka alwala sai kai taimama ko kuma ba ka da lafiyan saka ruwan a jikinka zai iya ƙara cewa maimakon ka warke a kwana biyu in ka sa ruwa sai ka yi sati to saboda shari'a sai ta tausasa maka kada ka yi amfani da ruwa ko kuma ta'akhur bur'ihi au ziyadati ko kuma ciwon ne zai karu ko kuma jinkirin warkewa ko kuma zai faru duk sai aka ce to an sauƙaƙe maka ka bar alwala kai amfani kai taimama ko kuma ya zama sai ya zama ƙuna ce ma wanda ba duk jikin mutum ya ƙone wanda ko ba ma maganan wanka kuma ga janaba ta same shi wata rana sahabbai sun ga wani fatawa ya samu janaba kuma ga rauni a jikinsa sai ya tambaye su yaya kuke gani ina da janaba sannan kuma gashi lokacin sallah yayi kuma gashi ina da ciwo an ji min rauni duk jikina rauni sai wani yawa fatawa ya ce la budda minal gusli wallahi ko mutuwa za sai kai wanka sai je wanka ko sai ya mutu aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce qataluhu qatalahumullah ala su'ilu hina lam ya'rifu fa inna ma shifa'ul ayyi su'al annabi alayhi salatu wassalam yace sun kashe shi saboda me bai kamata ka wa mutum fatawa a cikin wannan yanayi ba sai kai masa fatawa yadda zai fita lafiya to kun ga anan sallah kenan rashin lafiya ya shiga cikin alwala ya shiga temama ya shiga ruwan ya shiga sallar duk kuma saboda jinyar mara lafiya Allah ta'ala sauƙaƙa mu ɗauko me yake bin wannan shine azumi dama wannan karar Allah ce faman kana minku maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra Allah ya sarraha cewa in ba ka da lafiya to ya sauƙaƙa maka wajen azumi ka sha sai aka ce gaskiya rashin lafiyar nan naki hajiya a matsayina na ma'aikaciyar jinya ba zai yi azumi ba ki sauke ce yan nan yanzu ina sauke azumi kici a a ai akwai aya fa man kana min komari da aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ce dama alaram ya ce ki ga ki jami'an lafiya kuma ga ki alaram ga ka jami'in lafiya ga ka alarama to yata na gode wallahi na ji daɗi to shikenan to kin ga a lokacin ka ya sauke azumi saboda ya samu lafiya kuma Allah ta'ala shi da a yi azumin shi yace a sauke don a sami lafiya kun ga Allah ta'ala ya shigar da to ko mu zo aikin mu zakka wannan dama kuɗi ne ko a kwance baka idiyowa ka mika haka ita maganar rashin lafiya bai taso a cikin ta ba yawa ko ka danna ka tura mutum ya ji alat wannan abu ne mai sauki amma muka ɗauki haji wanda shi sai ka je da kanka to shi ma idan baka da lafiya sai ka tura wani imaka wata mata su ce ya rasulallah babana haji ta zama wajibi a kansa kuma gashi ba zai iya zama akan abin hawa ai doguwar tafiya da shi ba sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce mata hujji an abiki to ki jiya kuma shi din za a za iya saka a wheelchair ai dawafi da kai a saka a wheelchair ai sa'ayi da kai in an zo jifa sai a ajiye ka aje ai maka jifa in ka jefa naka sai ka ce to kuma wannan na mara lafiya ta ne barin jefa masa kuma za ku ga waɗanda suka taɓa zuwa aikin hajji a za su ga ana zuwa da ambulance ambulance filin arfa irin waɗanda ba su da lafiya ne waɗanda ba su da lafiya to kuma dole su tsayuwa arfa to sai a ɗauko mutum daga asibiti a shigo da shi filin arfa in rana ta faɗi sai a mai da shi asibitinsa yanzu yana cikin wanda suka samu aikin hajji tun da ya zo filin arfa saboda ya zo filin arfa akwai wani kissa da na karanta a wata mujalla a ƙasar saudiya ta wani ma'aikacin nas ne a ƙasar indonesia su da yake suna da yawa to in zaka zo haji sai ka fara ajiya ajiyar gata haika shekara goma kana ajiyar gata ko shekara biyar saboda yawan masu zuwa ba a iya ɗaukar duka alhazan mutane akwai jihar da take da mutum sama da miliyan ɗari sun kai wajen miliyan ɗari uku da wani abu to kaga in aka ce su kadai aka ce su zo haji tunda bai fi miliyan biyar ba ake zuwa haji wannan shekara ma mutum miliyan biyu ne to su kadai aka ce su kawo mutum miliyan goma za su kawo saboda haka haji sai an ɗau ƙuri'a sai an yi training sai an yi sai an sha wahala ake zuwa haji tari ake to sai zama wani ma'aikacin lafiya yana tarin kuɗinsa zai je aikin haji to in ka gama tarin kuɗinka aka yi ƙuri'a kaci sai a yi maka test a ce ana maka congratulation ka ci nasara da kai za a tafi haji wannan shekara sai aka sai ka je ka shiga makarantar kuma koyan aikin haji ka je kai asara kuɗinka ka je ka ba a maka ba koya maka yadda ake haji ba su ba bita ake ba makaranta za ka shiga sosai a zauna da kai a aji a maka bayanin haji sosai ka fahimta da kyau shi yasa za ku ga a nutse suke aikin haji ba za ka gan su suna hayaniya ba a nitse saboda an karantar da kai komai guri ne ladabi ba kokawa ba fada ko bige dan Indonesia kai ba zai raba ba an musu wannan training to shi ya gama tarin sa akwai wata mata da yake aiki a asibitin da yake to tana karban magani tana biya sai ran nan sai ya ganta kawai ta tattaro 'ya'yanta tana kuka za ta bar asibitin sai ya tare ta hanya ce lafiya shi kuma gashi an masa test cewa zai je haji wannan shekarar kudinsa sun cika kuma ya ci jaraba yana murna kuma sai game da wani mara lafiya me yasa ta ce wallahi kudinmu ne bil mu ne ya kare? kuma gashi ba mu warke ba kuma gashi za a sallame mu tana kuka tana inna lillahi raji'una sai ce to yanzu ko in haƙura da zuwa aikin hajji nan ne kawai in tura kuɗin nan cikin bil ɗin matar nan kun ji fa imani za ki iya wannan za ka iya wannan bari ku ji abin da ya faru na ban mamaki ai ba nan kisar ta kare ba sai ya shiru matan nan tana ta kuka har ta kusa zuwa bakin giyar sai bata hannu ce tsaya kawai ya yanke shawara tsaya sai ce dawo sai ce mu je ina bil ɗinsa aka nuna kuɗinsu ya ƙare sai ce ya ce shi zai ba da kudi kudi da kudi mai ka ba gada waka ce ce kudin ta zai tafi haji ya fasa zai yi waya yanzu a ba wani a da masa da kuɗinsa a sa a bil ɗin wannan mata a sa a kawo kenan kai ka yanke shawara kuwa ka yi shawara da mutane ce shi kawai dai yana ga kawai ya yanke haka kuɗinsa ne ba wani abu ya waya aka ce to dama mutane suna kan layi suna ta jira tunda ka ce kai ba ka so za a ba wani kuma fa ka tana sai wajen shekaru kuma wani lokaci ba komai yana nan ba a fi sati ba akwai wani dattijo mai arziki ba shi da lafiya yana zuwa wannan asibitin shi kuma dattijo mai arziki irin masu rigiman nan sai ya ce shi bai bai da lafiya kuma sai ya je haji a haka sai yake cewa ‘ya'yansa shi fa zai je haji suka ce baba ga ka ba ka da lafiya ga shekaru ya ce to sai me ba sai ku san da za ku yi da ni ba ko goya ni ne wani ku ku tafi ku dinga goya ni suka ce ba za mu iya ba sai ana kula da lafiya ka ce to ku je ku nemo jami'in lafiya tunda su masu kuɗi ba sa shiga wancan layin kawai komai tsada private za su je su biya su je su tafi sai suka zo asibiti suka ce da Allah suna son a ba su jami'in lafiya zai rafka mahaifinsu zuwa aikin haji to dama ana ta maganarsa ana ta maganarsa sai kawai kowa ya ce ai kawai wannan ustaz din suka zo da shi wajen mahaifinsu ya ce za a biya maka haji za ka raka na aikin haji ba ma haji na hukuma ba haji na biya don ka kula da ni sannan kuma zan biya ka kudin aikin da za ka yi min a can na kula da ni riba nawa zai haji kuma za a biya shi kudin aikinsa na wani esther call ake kira su komi esther call za a biya shi esther call sai kawai sai suna fagana kawai a gaban tsawon nan kawai sai aga haka kawai sai kuka sai suke lafiya yaran suka tambaya da ci lafiya ko ba za ka bane <laughs> ya ce a ya ce wato Allah ne ya nuna min shi Allah ne Allah ne ya nuna min shi Allah ne Kun kun kun ji, ji, ji, kun ji, kun ji, abin da ya faru ashe Allah ya kira ni wannan shekarar sai ya samu wannan dattijan cewa shi kuma sai ya je haji kuma ku kuka ce lalle sai da jami'in lafiya kuma aka ce ni ne jami'in lafiya da zan raka shi kuma gashi zan yi hajjin tare da na bada kuɗin tawa kujerar hajjin ga wata mara lafiya sannan kuma gashi za a bani estacol da tsohon na ya ji haka sai ce wancan kuɗin ma za a da maka da su ni zan ɗauki nauyinta to sadaukarwa da yin aiki don Allah irin wannan abin biyu na ji kuma wannan a jarida na karanta wata jarida da ake buga ana rarraba ta a harami da larabci a nan suka rubuta wannan kisa a nan na karanta shi kuma na biyun shi wanda abin ya faru a kansa ne da ya ji na wani program a rediyo bugon kicin ce mala wallahi misalin da ka baya sai na ji kamar da ni kake sai dai bambancin kawai labarin wani ne yake da dan uwa sai ya ce masa to kaga baka da gida in biya maka haji ko in sai maka gida ya yi shuru to yanzu ina fama da haya sai ya ce bari ya je shawara da matarsa shi wanda abin ya faru yake gaya mu da kasa ya ce bari in je shawara da matata sai ya samu matarsa ya ce ina ta murna ta ce ice wallahi dan uwana ne ya bani zaɓi cewa ya ga muna ta fama da haya ya sai min gida ko biya min haji sai mata ta ce biya maka haji ka je ka cewa Allah baka da gida saboda haka ya zo ya ce a biya masa haji to shi kenan ka zaɓi haji ya ce ya zaɓi haji cikin aka biya masa aka yi passport aka yi komai aka yi visa ya tafi ya je tun adawa furgudu in ya zagayo zagayo sai ce Allah ba ba da gida Abin mamaki ashe sun yi taɓa yin aiki a wani kamfani ya taɓa yin aiki ya direba a wani kamfani lokacin yana jan shi daraktan kamfanin yake ja kawai malai suka kicibus da shi yana gama dawafi sai suka kicibus da shi ah wane kananan ci alaji kana ai ni ban ga ce ai tun kasan tun da gama aikin kamfanin ah, na koma garin mu na na ta neman ka na ji daɗin zaman da muka yi da kai da tukin da kai mu ce to na gode na gode sai ce to gaga hotel din da nake ciki can da Allah in an an gama ka same ni ga lambar ɗaki na ce to shi kuma ya manta kawai ci gaba da harkokin ya manta da wannan magana da suka da wancan sai Allah ya sake haɗa su ah, ban ganka bai ce Allah ya manta ne ah, ice to ai dama so nake in baka gudunmuwa yanzu mai damu ka ce, ni damuwa ta kawai gida ice kamar na nawa ice na abin da Allah ya sauke sai ce to zan tura maka miliyan goma a ji a samu dan wani a dan fara amfani da shi haka kuma ya ɗauko wani dumi na riyalai ya ƙara masa ya ce wannan kuma a ƙara guziri akwai sai bugowa matarsa hajji Allah muke albarka haka ake san mace mai imani me ya faru ta ce ai matsalar gida ta ware kin ji kin ji an yi gida kuma an yi haji kuma za a zo miki da guziri to ita rayuwa wannan masu jinya da marasa lafiya da kake mu'amala da su baka san su waye ba wani walihin Allah ne in yace ka yaro Allah ya maka albarka wallahi kin gama ka gama wani kuma za ku haɗu da shi a gaba Wata ran wani abu zai iya tasowa sai ya ce a ah, wannan ai nas ɗina ne ya ka kai aka ai na tuna ka zo mana to me ake ciki sai kaga kawai bayani ya canza duk waɗannan sai ka yi ikhlasi ba wai su kake nema ba a'a amma in kai mu'amala mai kyau Allah tun a duniya zai maka sakamako ba kafin ka je lahira yasa na ce muku ka so aikinka ka inganta aikinka ka nemi aljanna da aikinka to saboda haka zan ba ku misali ba ɗaya sai in rufe akwai wata mata da ake kiranta rubayu ubintu ma'awis ma'aikaciyar jinya ce annabi alai salatu wasalam duk sanda zai fita yaƙi sai an fita da ita duk waɗanda aka ji musu rauni ko suka gaza a hanya su suke ban ruwa su suke aikin jinya wannan ya sa malam ibn hazamin al'andulisi yake cewa a ƙa'ida ta aikin jinya kamata a ce maza su suke kula da maza mata suke kula da mata ice amma idan akwai larura mace tana iya yi wa namiji ta kula da shi ko namiji ya kula da mace in akwai larura sai kawo wannan kisa cewa ruba yi ubinci ma'awis mace ce kuma waɗanda suke fita yakin nan maza ne su ake jima rauni su ake jima ciwo amma annabi alaihi salatu wasalam saboda babu isassun ƙwararrun ma'aikatan jinya ya ba ta dama ya ba ta lasisi take fita take aikin jinya a filin daga wanda aka je masa rauni za ta zo ta buɗe ciwon kuma da kun san sai dai a dandaka toka a sa ko a sa gishiri a ciwon kuma a ɗauko basilla a kama ɗinki ba wani abin da za a sa maka da zai kashe maka gurin kawai sai dai ka cije ka cije yadda ake yi mana sakiya ka san da an baka da lafiya sai me ko asibiti da kai sai a tafi da kai makera a makera za a yi maka za a ma magani a sa karfe a wuta ya jajajir a haka da shi a cikin ƙasa a juya shi a juya shi sai ya koma baki sai a danna mutum a rike shi da karfi sai a ɗauko wannan karfa sai a danna a kai lalas ko kuma sakiya ko shi ne sakiya ko lalas to fa an yi zamanin da haka ake ba mutum magani ko a ji a maka balle-balle akwai da aka taɓa ɓalli-ɓalli a nan ba ku san ɓalli-ɓalli ba wanda ya san ɓalli-ɓalli ya ɗaga hannu mana ko a maza ko a mata yawa me ɓalli ɓalli eh me ce ya ke ɓalli-ɓalli? eh wani guri ya kume ko kaza ko kaza sai a zo daidai gurin sai a tsatsaga sai jinin ya fito Wa eh. wancan kaho ne, shi balle-balle a kirji ake yinsa ko? To kaji ana yinsa ne a kirji ko a ɓangaren dama ko a ɓangaren hagu a tsakiya, shi ne balli balle a sa aska a tsatsaga jini ya fito shi kuma wancan kaho ne wanda za a je inda yake ciwon sai a tsatsaga a tsatsaga a kafa kaho mutum ya sa iya karfinsa ya zuko shi yasa annabi sallallahu shi wasallam ba na son sakiya tsohon magani ne amma yanzu ilimi ya zo yanzu an daina sakiya ko da ke haizu ana yi ko sau da aka ƙarshe nasihar da zan muku aikinku yana da yana da babi a cikin musulunci ko musulunci ya yi accepting ɗin jami'in lafiya da likita da mai kura da lafiya da mai ba da magani amma duka uku na wani su zama ƙwararru a fanninsu kuma su sa tsoron Allah su sa halaye mai kyau su yi don Allah su inganta aikin kuma su nemi aljanna da shi muna fata kuma Allah ta'ala ya ba ku nasara wanda suka gama Allah ya musu albarka wanda suke ciki kuma Allah ya sa su karasa da nasara Allah kuma ya albarkaci karatun da ake yi ya albarkaci ilimin da ake yi ya sa albarka a ciki ya kara mana lafiya da zaman lafiya dan da ba dan ba yadda za a daina ciwo ba sai in ce kada Allah kawo rana aikin ku to amma ai eh, wai wasu ne jami'an kashe gobara ne suka je wa sarkin musulmi abubakar allah ji kansa suka zo suka ce mu ma'aikatan kashe gobara ne ya ce to kada allah shi kawo mana ranar aikin ku ba sai gobara ta tashi za a yi aikin ku ba to yanzu kowa ya samu lafiya ina ranar likita da jami'in lafiya to amma ba zai yiwu ba saboda allah bai kaddara a rashin lafiya ba allah bai kaddara a daina laifi ba so abin da zan ƙara samu wancan bayan na ce muku musulunci yana tsare addini da rayuka to na ukun shine yana tsare dukiya na hudu shine yana tsare mutuncin mutane sannan kuma na biyar yana tsare hankulansu su ne ban samu ku baka ku ci an tsaya a iya uku muna fata Allah ya muku albarka Allah albarkaci wannan jiha ta mu ta Kano wannan makaranta da sauran makarantu da suke haifar da ko suke yaye ɗalibai Allah ya sa makarantun su ƙara inganci Allah ya ƙara malaman haƙuri Allah ya sa gwamnati ta ƙara zuba kayan aiki ta ƙara kula da irin waɗannan gurare masu mahimmanci Allah kuma ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah